الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال حديث الحادي والثلاثون حديث يا مؤمنين mai ci gaba da karatun littafin al'arba'un ya limamu na uku madinan mai tsafo shi da gubar da ni ko yadda 2017 kalenda nadiya a ne shi ba ni ce duka ne hanyar gwari ne nan ga ana bilabasi sa'ad ibn sa'ad ibn sa'id radiyallahu anhu qala ga ja'a rajulun ila an-nabi zaman da jiba ne fa qala ga ya rasulullah ya wata cin sai ci ni ala mali za miltu wa habbani allah wa habbanin an-nas annabi la wuni. na wunga tun wuce da su kuwa wawon za an ma wawon na kala ne da ya yi zaɗi fi duniya bi ci je ina ga alagun cewa alikiyami kun ala amfani bi alikiyami buwa ne ya bayi yusuf buka allah wa gajin hashi a gasa kuwa wa zaɗi fi ma inda nasi bi ci yana dan wasa an gijo na yi buka na za an gijo a wawo a ga wai ba wabe zaya wa mai da wa connection duniya wa mai da wa alfurumar duniya

zanu ci ga aje tun kawai ga tsobu tun wala ba tun yawa sai ji fahimta yawa wa abin bayan ba bai wuni ko amma ga wale wa ga yes ya so shi e ne mutunci da sauransu amma ga bikin yadda yan bayan bane yan ba wani jiyan ba biyara ina e ma ala amfani biya wa alikiyami ya ko alagun ta wa alikiyami ko lembayin sai e sun ba ta jiyan biya gani biyu Allah الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان القدر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بقى لا ضرر ولا ضرار لا لا غوتو زامو وما لو غزانو تي لا غوتو gaji tí ó gùnmọ́ máa ti tọ́lá ní ẹ̀tí mọ́ àdísún hassan rawahu ibn majah wa dara kutni wa gairu ma musnad wa rawahu malik fi muwatta imam eh, malik da muwatta mursalan an amr ibn yahya an amr ibn yahya an abi an nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata ba sa'id wala turuku yuqawi ba'daha ba'dhum yakuna jumboji kana an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ne diga law yuta an-nas bid'awahum aga ga la ya zan yi ya ene claim na ladda arijalun amwala qaumi dan da ci da claim ya dukiya dan da ci wadda imawon ya jashi lakin amma albayi na tuwala da mudda iza na ga kalemu ya gan kuci dagan zane za a ladar dalilin dai wani ya nuna alaman an kara zane a zuwa da haka ne lafuci shi ya hadisi ne wo da aga ga wadda ga gaza ka zami wayi ko za ka zami yi nugo ko za ka zami gila ko za ka zami yi ba aga ga gawa da zuni kawai a caca hukunci jan zanuwa ciwa da dukiya zanuwa ci bai yi claim amma waga ya gaji wani kazan lafurufu bai wani kagada ba kazan bai da kazan gada kazan ma wani kamiyo gada wuce madanin wadda yi layar tashi kujin bata wa kaza ye kaza no shi da ni na yi muka alama ba na mai ko da na zana majiri na dana wani wa albayi na tulabi albayi na tulabi muddai amma dai shekaru wujo bata babu you can't you can't say it wakiyo e ga kiliya e ga da doji da yin ziyan wajen doro biya kawai da wala hadith rabi wani wa salatun ko mawabe guni shi ana bi sayyidin al qudri radiyallahu anhu qala na samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ana nabi man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi zaniga di da mine bano na ba be guni fa lam yastati fa bi lisani ka gudi yi ko wuce wannan shi ba be gintarun fa lam yastati fa bi kalbi ka gudi yi ko wuce wasu na shi ba da ya guni wa zalika adhafu al-iman naga da to bangu mini imani wannan hadis da lau gaji forever tunguro maka goya su ne de amma mara ci bayan gwa kan yi tun da de wanga wuta adiyan bil yadi amadiyan bil lisani abadiyan bil kalbi it depend on iko ne zandoro nga jena da mina al'amur bil ma'ruf wa nahy munkar ba yazo shi shigan wanda ku ya ga shi shi ko nga la kiya ba le ga naji ba biya al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkara ngani khamis wa salasu hadisiyan gbọ́nbẹ̀ gutunci ana bi rairata radiyallahu anhu da ba bi rosa kujeran min qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tahasadu ga ji hasada man wala tanajishu ko e ga ji najishu make na abu bawu sayan da gami a shi sai ci na ga wani ga ga 7000 ga wala kuma 5000 ya

wala bi ba duk mala bai ba sashi ya shiga kuma ta ce na sashi a shi nama wa kunu ibadallahi da ya ce wujiyar sa ko yayin doji al muslimu aqul muslimu muslimi yayin muslimi la yazlimu wa ju zalinca la yaqzuluhu umma jinjuzuma wala yakzibu ma ma zugamana wala yakiru ma buya atakwa ha huna da su kuna bunnan wa yashiri la sadri salasa marati annabi yuti shara la bayan muzu wuta bi hasbi mri'in wa ku ya zami da shari ne dide an ya kira kawul muslim da wa sai bayu muslimi yana kullu muslimi ala muslimi harabun muslimi ya muslimi ya ramu wa damu ya wa malu da dukiyun wa irdu to mutunci rawahu muslim ale ga hadis ne lawo ga iga jan sada ma iga noji ma iga jesu mata ma iga shen ta ce na wọ́n aṣa nínú ọmọ ìmìlí fi ẹ̀dọ̀ṣì wọ́n níbẹ̀ wùsìyàn ṣẹ́ẹ̀ṣì mùsùlùmí yẹ́gìyàn mùsùlùmí rọ̀ àdìsí náà kí ẹ̀ láwọ́ ìgá tí ọ̀ṣì bí nákú mọ́ ìgá láọ̀ṣì mọ́ náà mọ́ ìgá gba ọ̀ṣì yẹ mọ́ kó ìgá jẹ́ ọ̀ṣì a mọ́ da sauransu hadith na mu ke lauga takwa huna da sanatoci da abun nan da sanatoci na gaugan da olo ji kawai babu yan etuwa al'imanu kaunin wa amalun wa cikad hadis na mai kai lauga ya musulmi gashe musulmi ya ma gaji dukiya musulma gaji mutunciyar musulma sai da dalili ko al-hadis sadis wa salasuna hadis ne gbogbo gutsuwa ne عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من نفس عام من قربة من قرب الدنيا أنا قال باي بالا كي أبو يا مؤمن من باي باي جونا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة تشي باي بالا كي أبو يمين باي با فارق يعني ومن يسر على موسر أنا قال فندا مريا زنا دم باتيونا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة تشي على مريا فيجوتو القيامة والله في أول الأبدي ma kanin abdu fi auni a sai ke ji taimako ya wuce abin ke wuce ga ji taimako ya ya juna ko man sadaka tarikan zanaga ta ya titi yalta misu fi ilman na aiwa ilimi daga kowace wani ta'ala Allah da wuzi tariqan ila janna sai kike ko ta ci nan wa da ba janna nan wa majtama qaumu fi baiti min buyutillah kaza jama'a ja ga gu da ya kwa ne ya kwashe ya tsaye yake ba ya tilo na kitaban mahi ya ga sai bari ta fi kakwanin da ya ta zara su na ku bai nasu a tafe ji a tafe ji kafin tsakanin banan illa na zane talai musulki na su illa fasi ba ta tuna cin yaya wa gashiyatu murahma rahama ga rubiya wa fatumun mala'ika mala'ika mun ga kwafa lafiya zakarar Allah fi mani da sai ci masu da ba ga gidai tubanin wa man ba sa biya amalu hu zane sun gula makara nan lan yusri bi nasabuhu dangi wa lujiya wa luji saniya yusri bi nasab wa muslimun bi a law man ba sa biya amalu zane tungula makara nan ranar lotu kirka wọ́n jí sálà dé lókàtí bá wọ́n fi ààzùn yà ń wà zaka wọ́n jí sádàkà wọ́n lọ àjà wọ́n gba kùránù àwọn wọ́n jí gánà kọ́ wọ́n kọ́ sun tún jẹ̀dí ẹnu ẹ̀nà dangi mi dé bàbá ní ìmọ̀ náà mi dé ndakọ́ ní àlejò náà mi dé mi ní ìlà kirki náà mi dé bá ní àlàrà mà náà mi dé mi dé àná ìlú sáàzù náà mi dé kàn náà nà pátá wọn àkùtì àwa ẹgbẹ́ wọ́n tó sun tún kirki ẹ̀ lọ́à alaihi yana hadisin mai wunan aljaza wa min jinsu da amal gagban wa da mini ya tiri na obe na obe kin ofa za sakwa a kin ofan waga ya zai ji sakwa a yau ji waga ya zai fin sakwa a yau fin waga ya zai taimako sakwa a don taimako ko waga labai ba kiya ba za sakwa labai ba kiya bo ya wato ko الحديث السابع والثلاثون حديث na wajen gutu a bai ci an ibn abbas radiyallahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma an rabbi ibn abbas daga bayyana gobe daga basu ci tabaraka wa ta'ala kalan wa inna allaha kataba alhasanati was sayyiati bayyana zalika to ko ya fi kirki to ya tunde da ka na falan ya amala wa jilo fi kirkin mutane ka taba Allah inda wa hasanatan kamila sai ci Allah da na gumi na kayu wa in hammadiha maganiya la fa amilaha ta tun wuce lo ka taba Allah inda wa shara hasana sai ci ga Allah da buwa kayi ko ila sab'umi ati dhifi har a rubo tun ba da shara gun 700 ila dhafin ka tsara rubo tun ba da danyi wa in hammadi sayyi'atin ya zama ganiya la ga lokacin da dai falam ya malaha umalotu da da wuce ka taba an ba inda wasu ya su kuma ya tuni da kayi kayi da tan wai na ma bisa da falam ka taba Allah inda sai ya tan wai ni hamma biha ya zaga ni ya lagawa walut wai ni hamma bisai ya ce ya zaga ni ya lagawa walut da da falam ya mala umalotu da da wuce ka taba Allah inda wasan da tan kayi da su kuma ya da wani kayi daga gumina wai ni hamma biha magani ya la fa min na wata tun da bai wuce lo ka taba amma wa sai ya tan wa da su kuwa ne fi nikayi rawahu bukhari wa muslim al imam bukhari ga ku beto muslim hadisin nan wuce lawa ya tiyan tunguru ya tunguru da tun da ne da ne loka ko ya zaga ya tun da lo ya tunguru lo ya tunguru ogu lo wa dila da danyi o maga ya tun ya tun da lo wa dile fi ni ko o maga ya ni ya tun da lo wacce a tuba ji wacce ji biya wa ji ke wa lada misali bayan ya zaji ne ga wa da zuba wacce abin diga ne da ya bi ku je ku wanda ya bai ko da sun wa wanda ya ji wa zuma da cace ji bayani ya zawo janin wacce ga in ya gama ga ga gadan na gaskiya ga ji ke ga lugwa ko le wa ne lani wa ga da tashin bani amma ta jo wani ba? Ha?

wíjà nga á ma. fan ọ̀nà àdíládé ká wọ́n àdíládà wọ́n àdíà tírù tí àdíládà rún na ní ẹjẹ́ na nga tó nílò wọ́n ti wọ́sọ̀ kó wà kó misali bá lè là ní jí wọ́n wọ́n àdàdí jí o wọ́n wọ́n àdàyí o ẹ̀kọ́ ni mo da kwando ci man da bani wa da ta ja bana sun ga le abun da bana kuma ga da ba da na ga la ko da su la ba ta mun wa lu ba rai da ga ka ci da lawan da jin ba ta nan wa yi ba ra ba ne da na da kai wa da so yi da ne ga lu ba bu so ko da me do wa ai wanda ya alim gai zan saka muslima ne bisa yi fahimma fal Wani wal makatulu fi nar musulmi ba ga ku mai duk wanda zai zanta zana wuna a sinan gole to wuso na gudana nan kira wuso ta dana mu e bana mutsun ibe ni yun e ga abaci uwi e gwa wanda dai ba ya yabu an kale ani amma ba mi kin sai boko haram ne don mi sara ko soja ye dɔ la da di eh. fɛn da soja ne na ele yɛrɛ a ka tori mana wa ni wa kan nge eri gbe dan ta ka ni we di fɛn di ta ti o bi eri gbe dan ta ko la di ga ne wa misali ba ni yikini ba ni e da di be e da ta ko e wo je di ta ti o bi ro gbe de bi ebi ko ebi pe ebi bi ndige wajuhu a zai zanta ga muslima bi sai fai ma bal qallul mukul fi nar mun ji tsalo kan wani man ku jila duna mali fa wa shaida lutu abun da mun nga ne di za ja la duli ri da akza ma ne daga da kuma gowi a sunu mbalu awuci mali ga wani la ne ga alayi mu ngayin ka tale ni nga kuma gosu ne ka katilu bu nga ne ka tale ni nga ni wusuku annabi ga fa anta shahidi wasu shahidi ga annabi in mi bu su ba annabi ga wa wa da ko le da sakani no be manji ko mai ga jiji a fi duko aburo bai ya le da duko bom so ya cha te jiji ada lugwa ga lugwa so ya ki le na ya na lo ne wa

ce cuje ba da yin toyi to wai loyan musu ko wata ammala da alfazu ji lura ce lafazi na kawai bayan ba mu inda wai bayan ta kone inda ba ba ko ta isharatu ila litina ibiya wani ishara ji loyan ce wani kula biyu wa kawulu ba na mujiyar kamila tallan litaki da wasu dati litina ibiya ya ce wani bugan kawai mai ji kula biyu sarari wagatun kirki wagani ya fi kirki lawace ya fi kirki wuce lo a rakijo a ga lada kayawo don ya yi su sabon da gara rukpo su boji na shi a gabe o ga kiya ni yin tun wani jilo wacce bela ya je luwa a rakijo a ga lada na gumi ne a wani wani ya lagawa fiya misali

fa kada bi kamila wa in amila ka ta ba sai ya tan wahida fa kada taklida bi wahida amma ngai kin de su losugu akale ne walam yakida bi kamila ngai le wogu kai ce kamila tuba falillahi alhamdu wal minna subhanahu wa ta'ala sanan alayhi bil al hadith wa salasun hadithiyan shibadin kuba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قال فقل لسنا من آداني ولي لأنك جي عذاب وليا مينا فقد آذنته بالحرب لان ما يجيش لا يدون ونشير يكون بسيتي وما تقرب إليه ابي بشيء حول ما افترضته عليه وجمع أصلا بغيباني أقول أن يعرف لله تتوبنا abani ko ne mai sallah ta ci bona wala ya zalu abiya ta karabu ila abin na wafili wuja ku jaba ma shi wasu bai wasu ko be nafile hatta wuce bara su ko a fi biwu sai za a bautu ni ya wusu ku futu sam aw da zai asma bi mugati in wala wa bi wa basaru alladhi busiru bi da yi na wala be da yi na wala le ne? wa da wallati mutushi biya ya mutushi biya da ya guna wala to ne wa da wallati yamshi biha dan gani be waya dawlati biya butishi biyaran ya gune wala toyene wari jilahu gan be biciwi allati biya ne wala zane wala in sa'ala ni ga bayan be sako la wuti yanda so kuga ayu wala in ista'azani so kuga ga watsari be ko tsar da dawli zan da ya guta rawahu bukhari ale ga hadisin nan wala ga wali da mu ga yi imanin su da sun ce ci ga jawari ko mumini ba ta wani yansa kwa amma wani ta kaga doshi na mai ke laubi sai lotun farilla sai lotun nafila ko so kwa yabo hadis na mu lawu ga waga sai da ne labi tu so kona so kwa ajin ba wuya waye kirki wa fe cinyo e kirki wa fe wo e kirki wa fe lagwa da ne kirki wa fe da zalo wai mun ji ga fasara hadis na ga gangan. soko ga ṣe òun gáwọn sọ̀kọ́ gáwọn láàlẹ́ báyọ̀ sọ̀kọ́ gáwọn látọ́gbó kó sọ̀kọ́ àtẹnudẹ́nẹ́ kó ń wo kóhun tó àjọ sọ̀kọ́ kóhun tó àjọ jẹba bẹ sọ̀kọ́ oúnjẹ fọ́sára àdéhùn náà gádùn náà nílé ìfẹ́ ìtàkùn yìí. wọ́n yóò lọ́ọ́ lè ní tá a ti hàn fúrukán lọ. nga ni yana danin wani sọ̀kọ́ yóò wà lọ́rùn bí mọ̀lẹ́ ìtẹ̀kadà á dé dọ̀sán yóò sọ̀kọ́ gẹ̀dọ̀ sọ̀kọ́ yóò lánàá tí wọ́n lé wọn lókè kíríkì àlàyé ní òun gajẹun. àmọ́ ìdàdégà ìmú mi ni mo ti dé dọ̀sán yóò tó èkì wẹ̀lí yẹn tó èkì o wẹ̀lí yẹn tó èkì máa fi tà àti yẹn tó afitaci man jowo afitaci logari jowo afitaci man a afitaci yi makanta jowo afitaci barufu jowo afitaci yanzu yi jowo wanda a gaza ne ga fon nan wali ya fon nan ni wala shi shi di a ga wali ga don wani ga wani fa ga wani ya fon wani ja zigan shi ne hikun jama'a ni ma ga wali alhadisu tasu wa salatu hadisi ya shiba dinni an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an ibn inna la tajawaza li an ummati to kofa da aluma yin ya alkhato bi cici wani siyana da tambayi wa masjikulu alayhin da yana gajan bakati gwanin hadisun hasan rawa ibn majah wa bayati wa ruma al hadisul arba wa hadisun shiba an ibn umar radiyallahu anhu ma qala ga kada rasulullah sa sallabi kibi ga ali sa sun ga sun waye ba fakal ga kun fi duniya ka ne ka garibun a te da yo kewa ga gana au adil sabilin ko zane dazun ba wani ne da da ko zane zai ko tuna mana a te da yo kewa ga gawo yo ko zane zuzanin wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma ibn umar musa kuje da bayan zaku baba gan a ta ku yoko idza asbat ga idza amtaita wala tantazir as-sabah wa ga shi dozu ya tulaje man wa idza asbata kuma ga tulaje ga tulaje man fala tantazir al-masaga ya tulaje man wa khudh min sihhatika kalimar rabbika go la min ya lafiyo go ya bata ewe wa ya hayatika li mautika min rayuwa kuma ya ajin kiwon ga ba wannan dono ijen ji da ne da fiye da ija da lokaci ma da nawa ga sunu ko ji ga ku e bogo aka jo ko ko ma da ne ge ba ni da ne ge wa ko ilu ko aha ebogo ijen na target da wani aljanna da aljanna wa ne ebogo tun o ma ali shagala gani bai sai je wa gani kiyami ba ta za mu lai mi umar ga to ga za sai tun da zai ma sai ji tunani don biyo ka ni yiri ga aliga hadis ne lawo ga yanzu fajiri yanzu ji shiru ya kiyani ko waga ibe lafiya sai baye gan yiwu da ya lafiya lololo tu kirki ya gona wujewa bai taba kan ba ni ko waga ibe rayuwa sai jin amfani da rayuwa lololo tu kirki ya gona wujewa jiki wo wasu wo an ci hadisu guba ko eh Ni ke yi an abi al hadi wal arba'un hadith ya shibareni an abi muhammad abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah na annabi sallallahu alaihi wasallam ga lamin ra'a duk mata akun ata yakuna hawa taban lima jitu bihi ya da wani imani wa gumi ne guna sai ya ya gunga daidai da yana wunde da ne. hadisun sahihun rawai na fi kitabil huda bi isnadin sahih amma mai shiga ga hadisun nan ba kuka nan ko al hadisu sani wala arba'u hadis ne shi ba ga gube shi, an anas ibn malik an anas radiyallahu anhu qala ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nan wani annabi sa a sun ga qala allah ta'ala sakon da tuna ga yabna adam ya ga annabi adam innaka kama da autani wa jautani wa ba su ca duwa wa ma ba su ba su yace gafartu laka la ma min ka wala ubali ce ca fadoyi ne da gashi na ci ma ji damuwa yabna adam ya ni da adamu ga zunubu ka na na sama da zunubi o ga wacce wacce tun girgijin ya sama sun ne wacce ba gafara ga sakwai ka ne a fadoyi ya ibn adam ya ni bi adamu innaka law ataita ni bi qurabil ardi khataya ko ga bibi da shi ya jikana ko ne kike mun bata mun chai lefi sun mallaki ta ne wacce da su kai la tushriku bi shi amma lai lofa su kubata la ataitu ka bi qurabiha maghfira sai ta biya go da shi ma fagani gori rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih a ga hadith na wala na hadith kulisi dan hadith kulisi ma ni sa sulun go daga ba sai ko hadisi na jomo wallahu ga yanzu su ba gafara da sako ya zamu su da kaunu da ba sako ya zamu ga ba kaunu ran da ramu ya ce ci ma ya zamu ga ci bi ce ruji tu bai zamu ji gafara ya zamu wa fa gani da sako be be masu ku ne ke lawo ya ce fala na ya tauhidiyo da danjayen shirka ka tuni ta kin ala arba'una wajiba wa dawna wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka